safiyar lahadi hudu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 21 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 26 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith na al-imamu zainuddin al-arafi rahimahullah zamu tashi inda malai yake cewa al-qismu thalith amma dha'ifu fa huwa ma lam yablughi martabata al-husn wa in bastun bughi fa faqidun sharta qabulin qism wa ithnayn qismun ghayruhu wa dhammu سواهما فثالث وهكذا وعد لشرط غير مبدوء فذا قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتدي وأده البستي فيما أوعاه لتسعة وأربعين نوعا يتي القسم الثالث كشي نأكو لقسم أقسام الحديث بينما مكزي الصحيح شنع القسم الأول وكما الحسن شنع القسم الثاني تنقب شنع القسم الثالث kashi na uku al-abba'if hadisi wanda ake cewa abba'if mai rauni amma abba'ifu fa huwa ma lam yablughi martabata al-husn kaga shi ko hadisin da ake cewa ba'ifi yace shine ma lam yablugh shine duk hadisin da bai kai ya mushi kasara ne saboda kafiya din eh ma lam yablugh martabatal husni duk hadisin da bai kai matakin a ce mushi hadisi hasan ba mana ba sai an ambaci sahihi ba domin hasan shine adna maratibul qubul to abin da yake kasa da shi kai tsaye ya gaza daga hasan to fa min babu aula ya zama ya gaza daga sahihi kenan ba da duk abin da ya zama ya kasa kaiwa ga hasan kaga ba sai an ambaci cewa bai kai sahihi ba duk abin da ya zama haka ya zama baifi. wa in ɗin bughi idan ku ana so a yi magana dalla dalla wannan kaida ce amma cewa hadisi da'ifi shine dai hadisin da ya kasa cika sharuɗan hasan to kan ta cewa hadisi sahihi da hasan sharuɗan su duka iri ɗaya ne sai dai ana bambanta ne kawai ta fuskar hadda din ko dole ne ya zama ittisalus sanad akwai kuma ya zama babu shuzuzi babu illa ya zama akwai adalatul ruwat to sai wajen babbar riwati ne kawai ake samun eh, eh, eh, gazawa wadda take bata kaita ashabul hadisi sahih ba to kowane sharadi daga cikin sharadin nan zai iya zama in ba a same shi ba hadisi ya zama yi kenan ko kuma in ba a samu ba a samu fiye da sharadi daya ma'ana din da aka rasa ittisali rauni ne din da aka rasa dabt rauni ne din da aka rasa adala haka din da aka rasa ko inda aka samu shuzuzi ko illa kaga daga nan zaka gane ashe hanyoyin da hadisi zama da ifi suna da yawa shine sin sai maza yace in basun bughi in baka fahimci kaida amma cewa hadisi ba'ifi shine da hadisin da ya gaza kaiwa hasan ba to bari ya baka wata kaida wata ke da fadi shine yace fa faqidun sharta qabulin kismi akwai hadisin da yake ya rasa sharadi guda daya daga cikin shartan qabul fa faqidun sharta qabulin kismi akwai hadisin da ya rasa sharadi kwaya daya daga cikin sharta wasnai akwai hadisin da ya rasa sharadi biyu kismu shi ma wani sashe ne mai zaman kanshi ghayruhu banda wancan wato kenan akwai bangaren hadisai wanda sharadi guda ɗaya gyal suka rasa ifai ne akwai wani kashi mai hadisai ifai wanda suka rasa sharadi guda biyu sun fi wancan rauni kenan wadon dhammu kuma sannan kuma sun ƙara da wani kashin wanda ya wannanci waɗannan guda biyu banda masu rasa sharadi ɗaya, banda masu rasa sharadi biyu akwai kuma fasalifin. akwai hadisin da ya rasa sharaɗin inganci guda uku kuma gane kaga ana ƙara zurfafawa kenan ce wa za wa ud kai ta kirgawa ce wanda ya rasa hudu wanda ya rasa biyar wanda ya rasa kaza wa haka fa fa'ud da shartin gairi mabdu'in ya rasa sharaɗin ba wanda ka ambata a baya ba kai ta ƙara yawan sharaɗin wato hadisi wani ya rasa misali mu ɗauka ittisal kaɗai. wani ya rasa ittisal da adalatin rawi wani ya rasa ittisal da adalatin rawi kuma yana da shizuzi wani ba ya rasa ittisal da adalatin rawi yana da shizuzi kuma yana da illa haka haka kana ta karawa suna ta tarakumi suna ta tarakumi wa shine cewa hakaza ud li shartin ka kuma kan sharadi ghairi mabdu'in wanda baka fara ambata a baya ba za qismun siwaha shi ma wannan wani kashi ne wanda ya wannan ci wadancan kashi na hudu kenan ko mai matsala ɗaya mai matsala biyu mai matsala uku mai matsala ta hudu kenan sun mazid sannan ka ƙara gairar lazi ƙaddamta banda waɗancan da ka ambata mai matsala biyar kenan zuwa. sun ma'alaza fahtazi ka tafi a haka kai ta ƙarawa kai ta ƙarawa kai ta ƙarawa wa abdahul busti busti fi ma au'a al busti shine ibnu hibbana shi ya kirga a cikin abin da ya haddace ya rike na ilmomi ya kirga ya ce tis'atin wa arba'ina nawa ce akwai kala kala kala hadisi da ifi guda arba'in da tara ibn hazm da sharhi wannan magana ya ce wannan magana bayan na farko tukunna wannan magana da aka takawa bayan sun saba wa waki sannan kuma akwai gajiyarwa a cikin su zaka sai ya canza yace a a dawo abin da yake waqi'iyyan cewa menene da menene abin da ke kawo hadisi rauni dama hadisi da za a raba shi tukuna zuwa gida biyu akwai sanadi akwai mati Da sai a duba raunin da ke da alaka da sanadi da kuma raunin da ke da alaka da mati ya kawo wannan takasimin shi ibnu hajar a ce akwai raunin da suke da alaka da sanadi akwai da suke da alaka da mati to kaga wanda suke da alaka da sanadi suna iya zama alaka da shi kanshi sanadin suna kuma ya zama alaƙa da mazajen da ke cikin isnadin wato akwai da suke da alaƙa da jeren giyar isnadin akwai da suke da alaƙa da mutanen da ke cikin isnadin shi za ka dana cewa akwai akwai wato a rauni lissanad wa rauni kuma lirija sanad wannan takasimi ne shi ma wanda yake mu'tabar sannan za ka dawo cikin matini nan kuma rauni wanda yake ɗayan biyu kenan ko dai shuzuzi ko kuma nakara su ne wanda suke keɓantuwa da matini sannan daga baya kuma sai aka zo aka sake rarraba abin nan ɗin zuwa ga zuwa ga guda biyu cewa akwai rauni na zuwa duka dai raunin dama ya tasowa daga isnadi ne har wancan raunin da za a samu a cikin mutuni yakan taso daga isnadi ne to mu kalli isnadi me ke sa ya samu matsala akwai matsalar da isnadi yake samu saboda akwai gibi a cikinsa. sa shine suke ce ma al-mardudu li sababi saqatin fi sanadi sannan akwai kuma rauni da ke zuwa saboda an soki wani daga cikin masu riwaya shine al-mardudu li sababi ta'anin sirrawi to wancan na farkon saqat fi sanadi yana iya kasuwa zuwa gida biyar da gwargwadon irin nau'iyar raunin da kuma a daidai wace gaba aka samu raunin ku dai zama mu'allaq shine wanda aka cire ƙarshen isnadinsa ko ya zama munqati shine wanda aka cire wata gaba a tsakiyar isnadinsa idan gabar ta wuce kwaya ɗaya, ya zama muqaddar kenan shine kashi na uku ko ya zama irsali shine da kan tabi'i ba a san wane ne a gaba ba ko kuma ya zama tadlisi shine ko ta gaba da ake da tababar ta hadu ko bata hadu ba kaje wannan sune guda biyar al-mardul li sababi saqatin fi sanadi mu'allaq munqati mu'dal mursal mudallas ɗaya daga cikin waɗannan yana zama sanadiyar watan raunata isnadi shi kuma wancan almardudu li sababi ta'anin firrawi to ta'an kuma iri biyu ne akwai ta'anun fi adalatin rawi akwai kuma ta'anun fi hizzin rawi kaga su kuma sun kasu gida biyu kowane kashi yana da sababi guda biyar ru'us wanda suke ja yi ta'an idan ta'an fil adala yana tasowa imma dai na farko mai riwaya ya yi ƙarya a hadisi shine sanadi na farko na tsa'al mafi girma ko kuma a tuhma ana tuhuma shi da ƙarya ana sa ran yana yin ƙarya a zancen mutane to ba a amince da shi game da ƙarya wa annabi ba kenan sallallahu alaihi wasallam ko kuma aljahala ya zama ma ba ma san shi ba balantana hukunta shi ko kuma al zama akwai bid'a tare da shi wadda ta hana an shiri wayarsa sai kuma al-fisq shine na biyar yana da wata yana da wasu dabi'u waɗanda suke malaman hadisi ba su amince da ansan riwaya irin wannan mutumin ba kaga al-kadhib at-tuhma al-jahala al-bid'a al-fisq wannan sune ru'usul aqlam na asbabu ta'ani fi adalatir rawi sai kuma asbabu ta'ani guda biyar su kuma fi hifzir rawi ko dai zama sayyul hims shine yana haddacewa amma yana mummunar hadda hadda take likitacciya ko ya zama wahal, wahal shi kuma shine kuskure da ke faruwa wanda bai saba faruwa ba ko ya zama ikhtiraf shine wanda ya rude daga baya da yana da nagarta amma daga baya ya rude shine na uku ko ya zama gafla sakaci ba shi da kiyaye mutuncin iliminsa ko mutuncin kansa ko littattafan da yake amfani da su sai kuma a cikon na biyar ne ya zama cewa an samu wato ittiraf shi da kanshi ya faɗa nan ya canza da sauransu waɗansu ko su ne ru'us ru'us ne ba wai kawai iyakarsa ba kenan wanda kowane yana iya resantuwa zuwa rassa daban-daban daban akan ka ɗauki misali ƙarya za ta yi shi zuwa ga mai asbabul kadhib din tukuna ta yi aka kama shi da ƙarya shi ya itirafi da sauransu in ka ɗauki tuhuma haka ita kanta tuhuma da tana da asbab ɗinta da kuma yadda ake tantance ta haka dai kowanne kaza kaza kaza to kaga in kai lissafa wannan sai ga gaba ɗaya guda goma sha biyar ne kenan asbabu asbabur ra'isa li da'afir riwayat to wannan da suke da alaka da suke da alaka da hadda din to sun fi saukin matsala a wajen asbabu ta'ani fi rawi wanda suke da alaka da hadda sun fi saukin matsala fiye da wanda suke da alaka da shaksiyarsa da mutuncinsa haka soki mai riwaya a mutuncinsa to ta kare amma a hadda to idan suka ce wata take kaman wani ko eh, ikhtilafi to ana itibarin ta ta hanyar neman mata hanyoyin da za su ɗaukaka ta ko idan muftariti ne a nemi to suwaye suka riwaya a gunshi kafin ya ruɗe din ko idan wahami ne a nemi to suwaye suka ruwaito abin daidai da irin waɗannan sa da sauki amma wanda aka tuhuma da fasikanci ko aka tuhuma da ƙarya ko jahala to wannan la tartafi wa anhu abada yana nan yadda yake ina fata mun gane wannan to su kuma waɗancan waɗanda suke sakat fi sanad su kuma sun fi waɗannan su kuma sauƙi su ma su ne mafiya sauƙi fiye da waɗannan guda biyu fiye da tsanin fi rawi fiye da tsanin fi adala da tsanin fi dabt ko waɗancan da suke da irin irsali irin idali da makamantar su kuma sun fi sauƙi fiye da wannan saboda galibi ana iya nema musu wasu isnadoji wanda za su iya nuna yaya maganar take game da tabbatar da rauninta ko kuma daga ta zuwa martaba akalla hasanun fi shawahi ko makamancin haka shi zaka ji ya ce wannan magana ce dunkulalliya wa in basqul bughi fa faqid shine sai ta wannan lissafa lissafa sai dai kamar yadda na ambata zaka ga akwai maganganu da yawa akan misalan akan wannan ka'idar da ya bi wajen cewa sai kaza sai kaza mai sharadi daya mai sharadi biyu mai sharadi uku da makamantansu a takaice ne ba waɗannan su ne asbabu waɗanda suke kawo rauni a cikin hadisai to wani hadisin yakan samu sharadi daya sai ya rawar tashi ɗan gaskiya ne wani kuma sharaɗi fiye da ɗaya amma ana iya samun hadisi kuma ya haɗa sharuɗa na rauni kala daban-daban kuma wani wanda yake da sharadi kwaya ɗaya fi sharauni da haka ba wai yawan sharuɗan ke determining yawan raunin ba misali akwai akwai sharadin kwaya ɗaya mai rauni rauni sosai wanda sharta da dama ba za su mishi komai ba shine kaman ƙarya kaman tuhuma da ƙarya tuhuma da ƙarya sharadi ne kwaya ɗaya to inda aka samu irsali aka samu ana-ana, waɗannan sharadan guda biyu ko kusa da shi ba su wancan yana da sharada fiye da ɗaya amma zai fi shi sauƙin hulɗa da haka ba dole ne kullum yawan sharuɗan ya determining gravity na yawan raunin ba a'a sai dai irin sharuɗan su suke taminin haka irin sharuɗan su suke taminin haka sannan kuma irin sharuɗan har ila yau su suke taminin irin sunan da za a baiwa wannan hadisi mai rauni sawun a ce mishi mursali ko a ce mishi munkari ko a ce mishi shazi ko a ce mishi garibi ko a ce mishi kaza daga irin sharuɗan ake samo irin sunayen da za a samu shi kamar yadda ya ambaci littafai da ake samun hadisai masu inganci da hadisai hasan kaga anan bai ambaci littafan da ake samun hadisai masu rauni ba saboda galibi su hadisai masu rauni kamar zaka ce kamar zari ne zari ne daga asali zaka ba kowa ne malamin da ya bada muhimmanci wajen ware su ba galibi akan same su ne a cikin littafan da suke ba su sha sharadin warewa ba ba irin kamar asihahu na su bukhari da muslim da su Ibn hibban da makamantansu ba a cikin waɗannan sunan da masanidu da sauransu ana ake samun hadisai wanda suke ba'ifai musamman waɗanda ba su ware ba to amma akwai malaman da ɗabi'arsu da take-taken su ya nuna sun ware hadisai masu rauni ko kuma mafi yawan masu rauni kamar al-Imam Daruqutni littafin shi na As-Sunan sunan Daruqutni to mazal ne na hadisai masu rauni ma'ana falsafar littafin ita ce yana kawo maka hadisai ne waɗanda ake kafa hujja da su a fiqh amma kuma waɗanda isnadojin su ba tabbatattu bane abin da yake yawan kawowa kenan sannan wasu littattafan kuma waɗanda ba waɗannan ba su ma ana samun hadisai masu rauni a cikin su kaman sauran duka sunan na Abu Dawud, da Tirmidhi, Nasa'i da musamman Ibn Majah. Ibn Majah na da hadisai da yawa masu rauni mun yi wannan magana a ran nan kawai abin da yasa aka yi shi da sitta din saboda kuma a lokaci guda yana da zawaid hadisan da babu su a cikin as din amma yana da hadisai masu rauni da yawa haka sauran sunan irin littattafai irin na sunan Sa'id ibn Mansur irin na Imam Ad-Darimi irin ire-iren su uh, uh, Musnad al-Firdaus da Ma'ajim al-Tabarani al-Thalatha Musnad shamiyyin nashi Kitab ad-Du'a na Imam al-Tabarani littattafai ire-iren waɗannan gaba daya babu wani wanda zaka daga ka ce wai duka hadisan shi ingantattu ne sai ka samu hadisai masu rauni to me yasa malamai suke ruwaito hadisai masu rauni tunda dai an ce ba za a aiki da su ba an ce ba a son su an ce ma bola ce da sauransu to ya kuma za a ruwaito da ba sai a rabu da su ba kawai saboda na farko tukunna suna suna constituting wani bangare na na haikalul ma'rifa body of knowledge na na ainihin hadisai tukunna sannan kuma a su malaman da suke ruwaitowar suna kawo su da isnadojinsu to idan suka kawo su da isnadojinsu to sun fita daga wata uhuda abinda suke tunani shine duk wanda zai karanta hadisan nan da isnadoji to yana da ma'arifa za ta sa ya tantance meye wannan meye wancan ba wai sun kawo maka ne a matsayin kai aiki da shi ba ba wai sun kawo maka ne a matsayin suna jira sai sun gaya maka ba a'a kai ka san abin da suke nufi idan baka sani ba to ba da kai suke ba ba kai ne target audience din su ina fata mun fahimci wannan sannan dangane da aiki da hadisai masu rauni akwai maganganun da malamai suka yi daban-daban daban-daban wanda in ka hada kulasar maganganun shine akwai wanda suke ganin ya halasta ai aiki da hadisai masu rauni in ba a samu ingantattu ba mazhabi na ɗaya kenan akwai masu ganin kuma ba za a aiki da hadisai masu rauni ba sai idan abin da ba shari'a ba ne. wato wani za'idi ne akan asalin shari'a akan asalin addini ko kuma wanda suke ganin za a aiki da hadisai masu rauni da wasu sharuɗa sanannu to waccan magana ta farko ana danganta ta zuwa ga Imam Ahmad ibn Hanbal amma ba ta tabbata daga gare shi ba kuma take-taken shi da ayyukan shi ba su nuna haka ba Imam Ahmad ibn Hanbal ya daga cikin malaman da suke taka tsantsan wajen karban hadisai ko da littafin shi Musnad ya ishi abun abun kwatanci akan haka da kuma tarihin rayuwarsa da yadda ya gudanar da al'amuransa haka ana danganta ta eh, har ila yau zuwa ga al-ahnaf to to su kan babu mamaki idan sun faɗi haka bisa yanayin take-taken su amma su ma babu isnadi tabbatacce zuwa gare su game da ita game da game kamar kamar misali zuwa ga shi kanshi Abu Hanifa sai dai ana samu aikace malamai wani lokaci sukan bayu zuwa ga sukan tirsa su zuwa ga aiki da wasu hadisai masu rauni sai a ga aikin yana yana, reflecting abinda hadisi yake fada to ta yi wani da gaske hadisi yake aiki da shi ko kuma yana aiki ne da wani abu sai aka samu musadafa aka samu wato gamdakatar sai ya dace da irin nau'in hadisi sai waɗanda suke ganin cewa za a aiki da hadisai masu rauni idan idan ba idan idan a faba'i afaidu amal wannan magana ana rawaito ta daga galibi mutaakhiru shafi'iyya malaman baya na shafi'iyya su irin su bulqini da irin su ah, izudin da salam da makamantansu waɗannan malaman to daga baya shine sai al-imam al-hafiz ibn hajar sai bu sai yayi maganganu akai kamar yadda ya faɗa a cikin nukat da kuma littafin ah, sharhin littafin shi na na abin nan nuqbatul fikr yake cewa in ma har za a aiki da hadisai masu rauni to ga sharda sharda guda uku su ne na farko tukunna wanda yake yin wannan aikin ya tabbatar da cewa ba addinin annabi yake ba kar ya dauka yana yin addinin manzo Allah sallallahu alaihi yana da yin wani abu ne kan tafi maso ma asara da haka kai ya koya wa kowa wannan abun a matsayin addini na biyu kuma ya zama raunin ba mai nauyi bane rauni ne kankare sannan kuma ya zama asalin abun yana da yana da asali a cikin addini ma'ana aikin da kake yi din yana da asali wannan hadisin ya zo ne da wata ƙarin falala misali karanta alqur'ani yana da asali a cikin addinin musulunci sai ka samu wani hadisi wanda bai da ƙarin wata falala ta musamman akan karanta qur'ani ko tsoratarwa game da manta shi alal misali akwai hadisi da al-imamu Abu Dawud ya fitar da isnadi da ifi wanda eh, yake cewa wanda jihar Qur'ani ya bari ya manta ranar alkiyama zai tashi fuskar shi tayi baki kirin a gaban Allah kaga yanzu wannan yana tsoratar da kai game da manta hadda da kai kuma dama abun abun Allah wadare ne ka bari ka manta hadda ko to sai wannan ya ƙara sa ka tsorata ka ci gaba da rike haddaka amma dishi ne fa mai rauni kaga asalin abin yana da asali a cikin addini to kar kuma ka zo islamiya za ka koyar da yara ka ce musu wannan shine ka'ida kai ne kawai kana dini kaga irin waɗannan gara ka bari kawai kai asalin abin da ya inganta ko sai shine sai wasu malamai suke ganin ibnu hajarin yayi waɗannan maganganun ne ma kawai saboda waɗancan maganganun malaman shi ne suke da ita kuma ya kasa fitowa ya musu fito na fito shine sai sanya wasu sharɗa wanda za su zama kawai ma'anarsu wancan eh, magana gairin mutabara ce amma shi a shekul albani muhammad nasiruddin al mafiya wuraren da ya magana akan hadisai masu rauni bai musu da sauki ba irin maganganu irin wanda su ibn taymiya su sai al-imamu ibn qayyim al-jawziya suka yi game da aiki da hadisai masu rauni kawai babu wani daga kafa babu wani mutuntawa hadisai masu rauni kawai ba ba hadisan aiki bane ba a aiki da su za a yi za a kauda kai daga duk abin da ke cikin su kuma ba za a lissafa su a matsayin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai shine a takaice jama'a sai kuma akwai littattafai waɗanda har ila yau za a samu bayanai akan hadisai masu rauni a cikin su sune kutubu takhrij akwai kutubu takhrij wanda suke itina'i da fitar da hadisai galibi sun dauko samo asali ne a azamun nan da ilmi ya nisa sai zama malamai ɗaiɗai babu malamai da yawa kuma akwai littafan fiqhu da yawa wanda suke kawo hadisai tun daga bayan karni na hudu har zuwa yanzu da muke rayuwa malamai suna rubuta littattafai kala daban-daban to wasu ba su san hadisi ba duk abin da suka tsako tarka-tarka kawai sai su rubuta misali za ka ɗauki tafin usul fiƙi sai ka ji malami kawai yana magana ya ce a ijma'i ana aiki da shi musamman na sahabbai saboda annabi ya ce ashabi kan nujumi za ga wannan altafan malamai misali a cikin alburhan fi usul fiƙi na littafin na imamu ibn zuwaini imamul haramaini zaka ga wannan bizzat haka ya rubuta haka littattafai irin na su malam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali ya ulumuddin cike yake da mat littafan fiqhu da littafan tarihi da littafan abin nan mazhabobi suka cika da ire-iren waɗannan abubuwan to sai malaman hadisi sai suna ɗaukar littafan suna bayyana matsayin hadisan shine irin abin da ibn hajar suka yi talkhisul habir bi takhrij ahadith rafi'i al-kabir kaga littafin rafi'i al-kabir littafin fiqh ne na shafi'iyya haka littafin az-zailai shine nasbur raya fi takhrij ahadith al-hidayah al-hidayah littafin fiqh ne na mazhabin ahnaf babban littafi to haka shine abinda ya dinga faruwa shi ma kafin su العراقي لتاف المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الإحياء من من الأخبار شنو تخريج إحياء علوم الدين daga baya kuma dai wannan sana'a ta yaɗu sosai Nasiruddin Albani ga tafan shi na irin Irwaul Galil takhrij ahadith manar sabil da kuma littafin shi silsilar da'ifa misali shi kuma takhrij ne wanda yake am la yataqayyad bi kitabin haka Zilalul Janna fi takhrij ahadisi kitabu sunna haka zayatul maram fi takhrij a al-halal wal haram haka ta tamamul minna fi ta'liqi ala sunna da ire-iren su wannan tafan takhrijat zaka iya samun bayanai da dama a cikinsu game da hadisai da'ifai duk malamin da ke wannan aikin ya bukan hadisi da'ifi zai bayyana maka irin shi irin takhrijin al-imam ibn na littafin al-azkar na nawawi mun yi magana kan shi a baya irin littattafai kamar ire-iren waɗannan ga sunan da yawa burjik kutubu tahdid suna nan da yawa to ire-iren waɗannan mazan ne na samun bayanai akan hadisai masu rauni akwai littafi na gani da faɗe irin littafin suna za'ifa irin littafin za'ifu abi dawud babban al'um zaka ga bayanai dalla dalla da kake so akan hadisai da dama masu rauni sannan Ah, kamar da muka faɗa a baya hadisai a cikin waɗannan littattafai waɗanda ba sahihul bukhari da muslim ba kamar yadda ah, al-imam sakhawi yake faɗa a cikin wannan sharhin nashi na fathul mughi ci malamai sun tafi akan cewa bai halatta kawai ka ga hadisi a cikin wani littafi ka dauko shi kawai kai hujja da shi ba tare da ka san matsayin shi a wajen inganci ko rashin inganci ba bai halasta idan ka san inganci kana iya tantancewa sai ka tantance ka faɗa idan baka sani ba sai ka nemi maganganun malamai wanda suka sani ta hanyar karatu ko bincike ko tambaya ko nazari idan baka samu wannan ba to da yancin hujja da wannan hadisi sai ka aji ma'ana idan kai likita ne ku pharmacist zaka iya ba mutum magani kace to ga magani kaza kana da cuta kaza to ka sha magani kaza ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma kwana bakwai misali ko bayan nan ka zo mu sake duba ka kaga yanzu ka ka ka, ka, ka bashi yanzu masani ne yake bayarwa kai da ba masani ban har ka buƙaci za ka sha magani mai kake yi sai ka nemi likita ka tambaye shi ko wani pharmacist ko wani ɗan jigari jigari haka ka tambaye shi da Allah ne ya kamata na sha shi kuma ya baka gwargwadon sa to idan ba a san wani ba a samu wannan ba duka babu likita babu wani wanda ya san wata harka a cikin magani babu wanda za a tambaya sai a ce da haka to a ba komai a je dai chemist duk maganin da gani da hoton wani ya danya haka alamar kamar yana jin ciwon kai to kawai a siyo a zo kai a bude a diddila yaran yaron nan a cikin cikin shi akwai wanda zai wannan gangancin idan ka zo ka tarar da kofin ruwa guda biyu sai aka ce ɗaya guba ta shiga amma ba a gane kowanne ba duka akwai ruwa a kofin amma akwai wanda guba ta shiga cikin shi a kasa gane wanne ne kofin zaka ce ne bari kai na din dane gidan gwamnati duk wanda ta fada kan shi shikenan ba shi bane shine fa abin da mutane suke na yake da hadisai fa masu rauni su ce ai ba komai ko kuma ai tunda dai aka ce annabi ne ya faɗa ya za a ce bai inganta ba duka wato rashin sanin scientific eh, eh, abin da ne ka'ida ne na kimiyya wajen tantance abubuwa akwai akwai malamai da suka rubuce rubuce da dama jama'a akan hadisai masu rauni waɗanda suka ware musu littattafai na musamman kama akwai khatibul bagdadi yayi littafi akan al ba'i akwai ibnu jauzi abdurrahman kenan shi kuma yayi wani kashin ma daban yace al-mudha'af al-mudha'af kitabul mudha'af hadisai waɗanda ake ganin kamar suna da rauni su yake kawo shi kuma anan su ne waɗanda ba ba ba a saki jiki da raunin su ba ba a saki jiki da ingancin su ba suna nan yadda kaga dai marasa lafiya a asibiti su ba su mutu ba kuma su ba su warke ba ana wani ya warke wani ya mutu wani ya warke wani ya mutu kuma to to haka akwai hadisi wanda suke irin tsakankanin wannan raunin raunin da inganci ingancin ibnu da yana da tashi musamman akai kitabul mudha'af to wannan dai a sake nan jama'a kwarai da gaske ba ma san muna tsawaitawa saboda karatu ne dan dan haka dai um, marare ba a san a tsawaita al marfu'u wa sammi marfu'an mudafan lin nabi واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال يتي وسمي مرفوعا bayan da ya gama magana kan wato nau'o'i guda uku waɗanda suke suna da alaƙa da inganci ko rashin inganci sai kuma zai magana akan abin da ke da alaƙa da tsawon isnadi a ina yake tikewa akwai abin da ake yawan cewa marfu kaji an ce rafa'ahu ko marfu'an da makamancin haka ah, wa sanni marfu'an ka kiraye shi da sunan hadisi marfu'i mudafan lin nabi hadisin da aka danganta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk abin da da karshe aka ce annabi ne ya faɗa ko ya ga ana yi ko ya ce ayi ko ya aikata to wannan shi ake cewa al-hadisul marfu muqabilin shi shine al-hadisul mawqu wato wanda bai ya dakata da wanda kuma ya tiki mawquf din nan shine wato na sahabi kenan wa sharatal khatib raf sahi al-imamu abubakar Ahmad ibn Ali ibn Sabit al-Khatib al-Baghdadi wannan bujimin malamin Allah ya gafarta mishi littafin littafai da yawa ga sanan Tarikh Madatus Salam littafin abin al al al abin nan sharafu ashabil hadith da kuma littafai ɗaiɗaiwa akan kusan kowace mas'ala ta ilimin hadisi akan mushtabihi akan mubhami akan mursali komai khatibul sai da mai littafi malami ne malami ne aka ce attajiri mai wadata da yake ciyar da almajirai da sauransu haka yake yawo a kasuwa yana tafiya yana karanta littafi kamar motsatsi ya rasu a hijira da shekara 463 kusan shekara dubu ba kaɗan kenan yanzu ko a cikin shekara dubu kamar shekara 776 da rasuwarsa ba malami ne na yau ba Allah ya gafata ma malam Khatibul Baghdadi yace shi ya sharɗanta raf as-sahibi ya zama sahabi ne yace annabi ya ce wato banda mursali kenan mursali a gun khatibu ba marfu'i ba duk da an tike da shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi to amma akwai wata akwai wata wato fajwa akwai wani gidi tsakankani da haka shi a gun shi marfu'i shine ma rafa'ahu as-sahabi ila annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma sauran malamai ma rafa'ahu arrawi annabi sallallahu alaihi wasallam babu sharadin cewa sai ya zama mai riwayan sahabin na khatibun ya fi dukka waman bi bil irsali faqad ana bi zaka zattisali wanda yace to kaga mun faɗi cewa marfo yuqabiluhu al mawquf da ko wanda suke ganin al marfo yuqabiluhu al mursal to a nan su marfu'i shine abinda ake cewa muttasil kenan al-muttasil yuqabiluhu al-mursal wal marfu yuqabiluhu al-mawquf to wasu kan ce al-marfu yuqabiluhu al-mursal to anan sai zaman marfu'i bi ma'anar muttasil wanda isnadin shi tiryan tiryan tiryan wane daga wane wane daga wane wane daga wane har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi babu giɗi. to wannan shine al-muttasilu al-muttasilu amma wasu kan abbara shi da al marfu kaga shi muttasil ba dole sai ya tike akan manzala sallallahu alaihi wasallam ba ya zama dai isnadin zuwa kan kowaye aka ce shi ya faɗa babu gibi a baya to ya zama muttasili kenan in ya zama ƙarshen ya kai ga kan Manzala sallallahu alaihi wasallam to ya zama muttasilan marfu'a idan ya zama ya kai ga kan Manzala sallallahu alaihi wasallam amma kuma akwai gibi a wajen irsali ya zama marfu'i amma mursali a lokaci guda faqad ana bidhaka battisal yace zai zama kenan yana nufin hadisi muttasil yace wal musnadul marfu aw ma qad wusil law ma waqfin wa huwa fi hadha yaqil wa thalithur raf'u ma al wasl ma'a shartu shartun bihi al hakim fihi qaba yace wal musnad shi ko wanda ake cewa musnadi shine al-marfu'u aw ma qad wusila shine hadisi marfu'i shi yake cewa musnadi aw ma qad wusil ko kuma wanda yake muttasil law ma'a waqfin muttasili amma kuma mawqufi wa huwa fi hadha yaqin amma game da wannan ta'arifin na biyu to akwai karancin kiran shi da suna musnadi a hadisan da ba marfu'ai ba ana karancin akwai karancin kiransu da suna musnad ba a ce musu masanid san da aka ce musnad ana nufin hadisai waɗanda suke tiryan tiryan an danganta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ake cewa musnad to akan kira isnadin da suna musnadi idan ya zama ya cika marfu'i ne kuma muttasili ne to ya zama musnadi kenan sannan akan kira kuma hadisan kowane mutum da ya danganta su zuwa ga manzo Allah sai sama a da suna musnad a ce musnadul firdaus musnadul shamiyin musnad ahmad ibn hanbal musnad baqi ibn makhlad ai hadisan da wali yake da isnadi da su zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan mutanen gari kaza masu isnadi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan littafi kaza masu isnadi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan daga baya wannan shine zama shahararren abinda malama hadisi suke ruwe da musnad duk sun da aka ce musnad to ana ishara zuwa ga tattaruwar hadisai na wani yanki ko na wani mutum ko na wani gari wanda suke da isnadi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi musamman a cikin karni na biyu zuwa farkon karni na uku galibin malamai waɗanda suka shahara da riwaya kusan kowa a cikin suna da musnadi musaddad ne aliyu al-fallas al-imam ahmad ibn hanbal yahya ibn ma'in shu'uba abdullahi dan mubarak yahya al-qattan waɗannan dukka kowa na da musnadin shi wato hadisan shi da ya tara waɗanda sune yake karantawa wani yakan yi musnad din na gari daban-daban wani yakan yi gwargwadon wato irin masu riwaya idan kaga koda littafin al-mu'jam saghir na tabarani ai musnadi ne da yayi ma malamansa kowane malami hadisi da kowane malami taɓa riwaya daga gare shi hadisi ɗaya yana kawowa daga malamin hadisi ɗaya daga malamin ne kaman kaman wato catalog ne na malamansa haka musnadul imam ahmad ibnu hanbal shi kuma ya tattara hadisan dukkanin sahabban da ya gamu da hadisan su shi sa babu musnadi a duniya a yanzu kamar sa in banda na bakin dan makhlas da ake saran inda zai fito to zai fi na Imam Ahmad ibn Hanbal shumuliya wataƙila saboda shi Ahmad ibn Hanbal ya a akan abin da yake tabbatacce ta fuskar riwaya da nagartar isnadi kuma yake cewa ya tace su ne daga sama da riwaya dubu saba'in sama da riwaya dubu ce ta kara wannan eh, aiki yayi kusan shekara ashirin yana yi shi a cikin rayuwarsa yana tattarawa wani lokaci yana gida wani lokaci yana gidan yari a haka dai ya ta yin shi har ya samu ya gama shi bisa sura da kake ganin shi Allah gafarta musu gaba daya wa thalithur raf'uma alwaslima'a Ta'arifi na uku da ake baiwa musnadi shine arrafu ma'al wasl ya zama marfu'i ne kuma muttasili ma'al subin shartun wannan sharadi ne bihil hakimu fihi kafa wanda al-Imam hakim ya yanke cewa dole a yi amfani da da wannan sharadin ina ganin sai mu tsaya nan ko safiya ma ta riga ta yi sai Allah ya mu darasi na gaba subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk